ya tara mu a wannan masallaci mai albarka na abu zar gifari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na tarbiyyatu ala manhaji ahli sunnati wal jama'a idan yan uwa ba a mance ba wannan shine darasi na sha bakwai ko darasi na sha bakwai haka ne ko tayyib mun tsaya fa idza ra’an Allah azza wa jalla ahla litamkini ko daidai nan ko abinda muka karanto a baya ciko ne na abubuwa da shi babban malamin musulunci wato muhammad nasiruddin al-albani ko haka ne ya yi wasu bayanai akan a tasfiyatu wa tarbiya sai malam ya biya da bayani ko su kaɓoɓi guda shida na shi sayyid kutub cewa in dai ana so a samu nasara waɗannan abubuwa guda shida sai an yi mun ji bayani cewa abu na ƙarshe shine idan an taɓa mu mu taɓa ko wanda shi malam mai littafi ya ce yana ganin nan ne ya kuskure kamar da na ce bayanin zai zo nan gaba ana ganewa akwai inda za ka taba akwai inda za a taba ka ka noke saboda kana da manufa a gaba kuma wannan shine tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya an taba shi sosai kuma bai taba din ba ya yi haƙure har sai da lokacin tabawar ta zo sai ya taba kan gane su wannan shi ya kamata a lura da shi domin kowane mutum ya faɗi magana zai iya yin daidai zai iya yin kuskure idan ya yi daidai a ɗauka idan ya yi ba daidai ba sai a nema mashi gafara sai a tsallake magana sa a je a ɗauki abin da yake daidai wallahu alam malam yake cewa wa hadhihi zan dan koma baya wa hadhihi alqatawat nuwafiquhu alaiha rahimahullah wa hiya la taktalifu kathiran an almanhaj salafi ya hadifu ila taghayyiri aqaidin nas ko wanda dai manhaji na salafiya manufarsa shine canja aqidun mutane wa tatahiri qulubahum da wanke zukatansu wata ta'bidihim lillahi azza wa jalla da bautar da mutane ga Allah kungiya ka kafa a ba ruwanka da kungiya in dai tarbiyya kake yi farkon aikinka shine bautar da mutane ga Allah idan kai kana da wani girma ko wata daraja su mutanen za su ga girman ka dalilin karatun da suke yi ana ganewa amma in ka nuna mutane girman ka ko girman kungiya ko girman fahimtar mu malam karshe a waye gari a bi babu addinin ba su girmama shi ba kai ma din ba su girmama ka ba domin girman da ba shi a zuciya girmamawa ce mara amfani mutum yana girmama ka a gabanka amma a zuciyarsa bai ganin girmanka mafi yawa tafiyar mu haka take yan duniyan nan ma haka suke wani na iya kwantawa a gabanka dan yana neman wani abu kana ɗauka naka ne da wani abu ya taso sai ka gane a ah, ashe wane ba ya tare da ni ana ganewa to haka tafiyar take a addini amma idan ka bautar da mutane ga Allah suka bi Allah to kai ma za ka ci arziki a wayi gari dalilin ganin girman Allah kai mai talla addinin Allah sai a ga girman ka jama'a mun fahimta to shine malai magana nan yace falmarakatul ula ma'an nafsi ko ma'an nufusi yakin farko a fara da zuciya kamar yadda Allah ta'ala ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan muka samu halin kwarai fa idza ra'ana Allah azza wa jalla ahlan litamkin idan Allah ya dube mu ya ga mu ya ga zukatanmu ya ga mun cancanta mu samu kafuwa a tamkinu shine kafuwa da hausa kararraka ce samun gindin zama an gane ai idan Allah ya ga mun cancanta mu samu kafuwa a duniya mu samu tamkini mu samu izza mu samu ƙarfi yassara lana asbabat tamkin shi Allah zai sauwaka mana hanyar da za mu bi mu kafa gwamnati ta manzan Allah ana ganewa ƙarfin nawa ne ne na Allah ne mu aikinmu shine mu gyaru mu bi Allah idan Allah ya ga cewa mun cancanta to sai ya ɗora mu akan hanyar da za ta kai mu ga samun nasara kuma mu samu nasara ɗin jama'a mun fahimta domin mafi yawan mu yanzu duk wanda ka ga yana complain yana koke akan gwamnati ba ya da kudin cin abinci ne talauci ne ya dame shi don haka mu gyara halin mu. Allah ya ba mu abinci saboda abin da ya dama shine abinci mu gyara halinmu Allah ya gyara mana addininmu kuna ganewa mu gyara halinmu mu gyara zukatanmu Allah ya gyara mana addininmu idan addininmu ya gyaru mun ci nasara ko da ba mu samu abinci ba bare kuma abincin ma zai samu ana ganewa amma in matsalar mu abinci ne kawai abinci ne a gabanmu za mu daɗe muna wahala kai ko yanzu ma muna ciki da ka ji ana koke ka kalla mafi yawa matsala ce ta kuɗi da ana samun kuɗi shiru za ka ji ce kawai gwamnati sai talauci ya nuna maka cewa masoya duniya ne ba ma ganin yadda addininmu ke samun matsala bai ma dame mu ba idan Allah ya ga mun cancanta Allah shi zai ba mu asbabat tamkin wa manna alaina bihi Allah ta'ala ya mana baiwa da shi idan ya ga mun cancanta kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi, wa'adallahu allazina amanu minkum haka ne ko Allah ya yi alkawari gawa waɗanda suka yi imani a cikinku wa amilin salihati suka yi aikin kwarai imani da me aikin kwarai imani kadai ko da nan gaba ɗaya muna da imani ɗari bisa ɗari in dai ba mu yi aikin kwarai ba imanin ba zai mana amfani ba ko da mun yi aikin kwarai ɗari bisa ɗari idan kuma ba mu da imani ba zai mana amfani ba aƙida ahalus sunna wal jama'a sai ka haɗa imanin ka da aiki ana ganewa imani da me da aiki to Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani suka yi aikin kwarai wani alkawari la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai jagorantar da su a bayan ƙasa za a wayi gari su ne shugabanni duk wanda ya karanta tarihi musulunci ya san haka eh sai da aka wayi gari babu wata gwamnati a duniya da take iya ɗagawa gwamnatin musulunci yatsa babu an yi wannan lokacin kuma annabi ya riga ma ya koma ga Allah almajiransa ke da suka dangana da gabacin duniya da yammacin duniya kudancin duniya da arewacin duniya ko ina teku ne ya musu ya musu birki suka yi ƙarfi ana nan ana tafiya aka lalace kafirai suka dawo eh kafirai suka dawo duk lokacin da muka yi ƙarfi to idan muka lalace sai su dawo a duk lokacin da muka dawo da imani sai mu ƙara yin ƙarfi sai a waye gari sun dawo ƙasa da mu ɗebe tsammani yanzu mutum ya ce kai yanzu akwai radda za a ce mun fi china karan kansa wannan ɗebe tsammanin haramun an gane mutum ya ce kai akwai rada za mu fi amerika ko akwai rada za mu fi ingila da faransa suna fada jirgi mara matuki kuna gane ha ba haka ake faɗi ba wani zai ce kai amerika ta yi nisa eh wallahi jama'a idan muka bi allah sai sun dawo suna faduwa a gabanmu wallahi billahi la'azim in dai mun bi allah matsala ita ce za mu bi Allah kuma mun yadda mu bi Allah eh a baki za mu ce eh amma a aikace fa eh a baki za mu ce eh amma a aikace fa eh to lallai ko gizo ya kamata ya sake saka shi eh kuna ganewa yawa matukar ba mu tsaya tsayin daka ba shi yasa malam ya ce idan Allah ya dube mu ya ga mun cancanta sai ya ba mu nasara idan ba mu cancanta ba sai ya kyale mu mu gama tsalle-tsallen mu wuce wasu su zo su gama nasu su wuce idan aka kai kan waɗanda suka cancanta me zai faru daga nan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ga sun cancanta sai ya ba su nasara iyakaci mu a ba mu tukuici kila a ce mu muka faro tafiyar amma ba mu kai gaci ba inda ko so samu ne a ce mun kai gaci nasarar ta samu a hannunmu inda so shi ne samu ana ganewa jama'a wani ba abin da yake gani kawai a ci gaba da tafiya haka a yau a duniya ko saudiya sai dai su kwatanta amma ba su isa su bi tsarin musulunci ba sai idan amerika ta yadda eh. ana gane ai ko wannan canje-canjen da kuke gani suna gudana yanzu umarni ne na amerika an gane ai mai canje-canjen ba can aka kai shi hannunsu ba suka dora kan abin da su dora shi mata ba sa tuki akwai cikin 'ya'yan sarautar wanda ya ce mace ba za ta tuka mota ba yana da rai a dai saudiya a ce mace ta tuka mota tana yawo a ƙasar saudiya ya ce sai dai in ba da rai ai an yi wato duk wanda kaga suna mulki mazaje ne daga baya in suka lalace sai su koma 'yan mata har ya koma ga allah mace ba ta tuki a saudiya yanzu mace ba ta yi tana yi eh. ana ganewa ai masu ra'ayin mazan jiya sun riga sun me sun wuce yanzu ba shirye-shiryen ma zaɓe ake so a riƙa yi ba ana nan ana nan sai an waye gari sallan nan da muke Amerika ta ce kai ku maida ta guda uku sai a ce ai lalura ce malamai za su hau mimbari su ba da fatawa a ce lalura ce ana ganewa malamai za su ce ai lalura ce a ce ba za a yi ba ce a lalura ce da a kashe mu gaba daya ai gara mu dai rage sallan mu dan fara yin kadan kadan <laughs> eh? a hankali abinda ba ka tsammani yanzu ana yi a saudiya a buɗe gidan rawa ko ba ba a buɗe gidan kaza a buɗe gidan kaza suna nan suna bibiya da sunan haƙƙin ɗan adam da suna me haƙƙin ɗan adam wato ɗan adam da yake da haƙƙi shine wanda ya zagi Allah ya taka shari'arsa nan ba daɗewa sai kaga ƙasashen turawa sun kawo wa wannan abdul jabbar gudunmuwa ba da yanzu an taso shi gaba ba to muna nan da kai zaka jo ta ƙungiya ta kare haƙƙin bil'adama wato shi annabi da ake cin mutuncinsa shine baya da haƙi ana ganewa ko kuma ba a kare haƙƙinsa domin fada ake da addini amma da za ka ce fada ake da addini sai a ce kana tsokano fada kuma haƙiƙani fada ake da addini shi yasa Allah ya ware wasu mutane anan ya ce su zai taimaka wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihati Allah ya yi alkawari ga masu imani waɗanda suka yi aikin kwarai la yastakhlifannahum fil ardi Allah ya ce zai kafa su a bayan ƙasa la yastakhlifannahum fil ardi su zai fara kafawa a'a sai ce kamar stakhlafa Ladina min qablihim kamar yadda ya kafa waɗanda suka zo kafin su sai ce wala yumakkinanna lahum dinahum ta irtada lahum mu duba maganar Allah zai damƙa musu ya ba su tamkini ya ba su dama ta yin addini irin wanda ya yadda su yi ba addinin da turawa suka yadda su yi ba ana gane ba dina humul lazir tadalahum addinin da Allah ya amince a yi Allah zai haka addinin da Allah ya yadda su yi akwai bambanci da irin wanda turawa suka yadda mu yi ana ganewa yi a yanzu kan abin da suke so muke yi shi ina am a baina duk da hatta malamai ko ba su a faɗi haka amma ina mai tabbatar maka a yau da za a ce a kawo dan wani canji a manhajin karantarwa a makarantar boko kawai sai ka ji kamar duniya za ta tashi yau fatura suna gani ana kashe shanun fulani ana kona su ba ka ji bakin su tsit ba da daga nan ne yankin musulmi ake ma wasu kafirai irin wannan cin mutuncin malam da yanzu kowace tasha da ba ka tsammani a duniya sai ka ji labarin a can amma yanzu shiru kake ji kamar ba komi ake yi ba shiru Allah ta'ala ce ah, ko wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan tsoron da suke ciki Allah zai canja musu da aminci yanzu ba cikin tsoro muke ba a tsorace muke tsoron kafirai Allah ce zai canja musu ya sa su cikin aminci wasu irin mutane ne Allah zai musu wannan gata ya ce wasu mutane ne ya abuduna ni la kuna bi shay'an ni kaɗai suke bauta in ji Allah ba sa shirka da ni eh to ma shirka din me ma ibada ashe kaga akwai aiki kawai a baza matasa su koya wa mutane menene shirka don su guje ta mecece bautar Allah don a yi idan aka samu nasara ya abu duna ni la ya shiriku na bi shay'an to an yi dugon dan ba na samun nasara daga Allah amma ma dama ana bauta ba Allah ba ma dama ana shirka to dai za a daɗe ana yi amma ba a ga tija ba an gane ai waɗanda ba ka tsammani akan mukaman addini har tsafe-tsafe suke yi eh a hau mimbari a zagi wasu mutane cewa mushirikai ne kuma mutum ya zaga gurinsu ya ce su bashi taimako yana neman mukami kaza cikin addini fa ba ma mukamin siyasa ba tafiya ta addini a cikinta akwai shirka ƙaranci wanda zai yi bambaɗanci ya yi fada don a ba shi mukami kuna gane ma wanda shi ma shirka ne da Allah mai zaman kansa ya kamata ka yadda Allah ke ba da me mukami qulillahumma malikal mulki in mulki kake nema ko man kana yuridu al-izzata fa na izzata lillahi kuma Allah ya yi bi allazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada a wayi gari mutum saboda ya samu muƙami ko a ƙungiyance ko a wani fanni ko wani guri na addini sai ya yi shirka sai ya yi tsafi mai karamin laifi shine dan bambadanci Allah ya sauke malam yace illa annal banda sadisa la nuwafiquhu alaihi ko malam yace sai dai waccan gaba ta shida ba mu wafaka malam akai ba ba mu yadda da abin da ya kawo ba inda ya ce idan an taba mu mu taba kenan ko saboda walaisa alaihi dalilu min kitabin ah, min kitabin aw sunnatin ba wata hujja daga ah, qur'ani ko sunna malam yace ce wala alla hadha al bandal akhira ta yi wannan gaba ta karshe gaba ta karshe ta ce fil waqati zatihi ga ta can ko ga ya can a sama fil waqati zatihi tajibu himayatu hadhihi al haraka an gani ya ce a lokacin da ake wancan kokari guda biyar na baya to sannan kuma dole a ba wannan kungiya kariya ana ganewa ko da sauransu yake cewa idza ta ala alaiha wa ala ashabiha idan wani ya ta'addanci ga kungiyar ko ko suke 'ya'yanta yuraddul i'tida sai a maida mushi me martani ko sai malam ya ce a wannan gaba ba mu yarda da shi ba cewa duk wanda ya taba mu taba shi a'a don babu hujja a qur'ani da ta nuna duk wanda ya taba ko ku taba shi babu a sunna sai ya ce wala Allah hadha al al akhira tai wannan gaba ta karshe kana huwa sababu fi ikhfa'i fi ikhfa'i da'watihi haka ne ko shine dalilin da yasa da'awarsa ta wato ta bata cimma ikfak wato shine rushewa ko rubujewa. rushewa ko rugujewa to ta yi wannan gaba ta ƙarshe wannan abin da ya yi na a taɓa shi ya taɓa shi ya jawo rashin nasara da rushewar da a wasa wata ajili bihi da kuma aka samu dama aka gaggauta kashe shi rahimahullahu Allah ya ci kansa shi sayyid kutub kashe shi akai wanda ma ai bayanin da ya ce limaza a adamu ni ko kashe shi akai so ta yi wannan wannan matsala da ya ɗauka ta shida ita ce ta zama dalilin gaggawan mutuwarsa duk da lokacinsa ya yi amma akwai wanda za ka ga ya ɗauko tsarin da bai billewa sai a waye gari bai kai labari ba ana ganewa ba na so in misali da yan bid'a ga sunan irin su mai tatsi ne irin yan boko haram duk wanda ya ɗauko wani rigima za ka ga baya yin karku ana ganewa inda ya ɗauko rigima alhamdulillah yau kungiyar izala ta wuce shekara arba'in kuma ba a taɓa samun shekarar da ta baya ba sai me sai gaba saboda me ba ta ɗauki wannan tsari ba na shida cewa duk lokacin da aka yi mata ta'addanci ta mai da martani da ta'addanci inda haka ƙungiya take yi misali ko gwamnati su taɓa su ko ko wasu mutane su taɓa su su ma su mai da martani da tuni an samu hanyar da za a danna da'awar ana ganewa to amma Allah ya taimake mu zuwa yanzu ba a iya danna da'awar ba kuma in Allah ya da ba za a danne ta ba sai ta kai ga nasara jama'a muna gane wannan sai an kai ga nasara ashe kenan dama kana tafiya kana karatu kana ɗaukar abin da yake daidai kana ɗaukar abin da yake kuskure sai ka aje shi gefe jama'a muna gane wannan to mu je ya kolo doktor yusuf al-kardawi babban malami yusuf al-kardawi allah ya ji kansa ta ayyana nan darasa ko ko Allah fi kitabihi a cikin littafinsa alhallul islami faridatun wa darura samar da mafita ta hanyar musulunci wannan dole ne kuma abu ne da ya wajaba darura waje wajaba alhallul islami warware matsalar musulunci ta hanyar musulunci wannan dole ne kuma farilla ne a haka wata ta unwan ƙarƙashin wata gaba da ya zo magana a cikin littafin wanda shi wannan littafin ina sa ran ina da shi eh, ana ganewa da ya zo wata gaba yake cewa hatta jihar harakatul islamiyya matukar ana so kungiyar musulunci kaga kowace iri ce ko in dai kungiya ce ta musulunci ana son ta samu nasara ya ce sai ta bi wasu matakai guda uku shi kuma a nasa za ka samu duk magana ɗaya suke yi sai dai wancan ya zama ya gutsutsura maganar ta kai shida ana ganewa shi kuma wannan ya dunkule ta a magana nawa uku muna fahimta ga abin da ya kawo ya ce inna matan jahul harakatul islamiyya fi ta haƙiƙil hallil islamiyyi ƙungiyar musulunci za ta iya samun nasara ne wajen tabbatar da wato mafita ba da mafita a musulunce wa iqamatil mujtama'il islami da tsaida gwamnatin musulunci wasti ina fi hayatin islamiyyatin da kuma samar da ci gaba da rayuwa ta musulunci tsantsa to za a iya samun wannan ne kadai idza tawaffara laha umurun thalatha idan abubuwa uku suka cika idan abubuwa nawa suka cika eh to bari mu ji su na ɗaya jilun muslimun tsara musulmi ya eh, an gane jil generation na yaran naku haka kuke faɗi ai jilu to a samu wani generation wanda ya riga ya ƙoshi da musulunci ka dai san ba mu bane ba mu bane ana gane hai jilun musulmun. a samu wani generation wasu yara tun da suka tashi ba abin da suka sani ba abin da ke gaban sai musulunci shi suka sani shi ne komi nasu yaya wala gaskiya kuɗi ne gaban mu eh? eh magana ta saboda Allah domin kada ka ga abin da ake faɗa ka ga bai yi wa kanka ba dama ba kai bane eh mu yanzu da wani gudunmuwa da zami mu samar da jilin musulmin din mu mu samar da shi malam ba ka iya biyan kudin islamiyya ta yaya za a samu yaro ta shaka musulunci wani fada aka kore shi a makaranta aka kori ɗansa islamiyya fa uwar ta kira tana gaya mishi ga yaro an koro shi a islamiyya ba biya kuɗi ba ya ce ai ba kan shi aka fara ba an taɓa koro ubansa wato yana ga wai magana kirki ya yi ai ba kansa shi ma uban an taɓa koro shi to sai me ya zaman shi kawai <laughs> malam al'ummar da ba ta iya biyan kuɗin islamiyya to dai samar da 'ya'ya masu addini yana da kama da wahala eh? yana da kama da wahala cewa jilun musulmin yanzu kaga kana so kai magana jilin musulmin shine jilin sahaba fa yanzu sahabbai me gaban su babu wani mai tunanin kera wasu gidaje tunaninsa yadda za a yi musulunci ya matsa koda da tako daya a wajen matsawar musuluncin jinin sa ake bukata ya yadda zai bada dukiyar sa ake bukata ya yadda zai bada lokacin ne zai bayar wane ne tunanin kowace irin gudunmuwa ake so in dai musulunci zai matsa da tako daya zai bada ransa akan musulunci ya matsa da tako daya to don Allah mu ake magana nan so ake mu zama haka ana ganewa yawa mu tsakani ga Allah a yau rigar jikinmu ta fi addinin mu kima fi sabilillahi amma idan ana so a yi karatu na munahunci a wa juna ƙarya a tashi to wannan daban amma karatu na gaskiya rigar jikinmu ta fi musulunci kima a tambaye mu wana e eh, ka taba sayan riga dubu goma e ɗinki da komi da komi dubu goma e fi lahi ka taba ba addini dubu goma a dunkule kamar yadda ka dunkule ka sai riga fi lahi ya mutumin da ya dunkule dubu ɗari ya sai waya mutum ya dunkule naira dubu ɗari biyu ya sai talabishin mutum idunkule dubu ɗari kaza ya sai kujeran zama idunkule dubu ɗari kaza sai kaza a zo a yi taiwa addini bara muna jefa naira hamsin naira ɗari eh an yamu ake magana eh ana maganan umar ɗan khattabi wanda ya datsa duke shi gida biyu ya ba addini rabi ko da ya zo sai tadda abubakar ya sha gabansa Eh? ana ganewa ai ana magana jilin musulmin kenan generation da ya mika wuya ma'anan musulmi shine wanda ya mika wuya na yaran naku total submission total submission eh haka kuke faɗi mika wuya ka cokat gaba ɗaya mutum ya mika wuya malam mu yanzu a <laughs> ina jin ko keya ba mu mika ba bare wuya amma ba ma san a faɗa fa tsakani ga Allah kamar yadda malamin mu yake faɗi kuma yana faɗa mana gaskiya ne don a gyaru ce in dai ba ku daina irin wannan maka makan ɗinkunan ba magana ku yi musulunci bai taso ba kuma zai misali ce za ka ga malamai guda goma su kadai sun isa su yi maganin musulunci tsakanin hularsu da rigarsu da takalminsu ya isa musulunci jari zai iya gina masallacin juma'a a ƙauye rigunan malaman da rigunan jikinsu daga singiletinsu da komi da komi in kai musu kuɗi kuna gane wa jama'a ka tattara su goma kowane na sanye da kamar dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu so goma nawa kenan dubu ɗari biyu so goma miliyan biyu malam wani ƙauye ya isa a gina masallacin juma'a a ƙauyen haka ne to ko wannan man daga radda aka kafa shi yabda ubi intajin rijali zai fara tato mazaje yana tato yayaye irin waɗannan su ne kayan aiki a gaba to amma tun da ba a yi masallacin ba aka yi riga to dai yanzu rigunan muke bauta tukun kafin mu koma kan addinin ana ganewa in ka koma za ka tadda mu mun tara mata saba-saba a gida ana fahimta ai mutum i kashe naira miliyan biyu ya aure kuma yana kira ga addini saboda auren gidan tsada ya je shi malamai sun fara tafiya gidan sanatoci gidan gwamnoni suna yi aure kai ko ka san ka auro yar gidan sanata malam ko da kai ne beran masallaci suke cewa saboda talauci kama ya kulun malam dole ka yi hidima don ba ka ɗauko ɗiyar sanata ka sa ta a gidan ƙasa da taɓo kai ma labari kake yi kenan dole sai malam ya shirya irin gidan da ya kamata ya gina wa Allah <laughs> dole ya gina ma wannan da ya ɗauko ta shiga yanzu ita zai bauta mawa nan zai zuba kuɗinsa ana ganewa Allah ji kamala albani ya ce suna nan suna jiran ku je ku yi karatun duk inda za ku je da ka dawo sai wani gwamna ko wani tsohon sanata ko tsohon kaza ya ɗauke shi ya baka malam dole ka rika daga kafa wurin da'awa <laughs> ba malam tana gidanka a zaune a ɗauko ɗiya jawur a baka dole ka ba a hankali ka ga malam na cewa a bi a hankali udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana an riga an kama mala an fahimta ai cin hanci ne faridun min nau'ihi shi ma nashi ne saboda a kowa da wurinsa eh haka za ka gani gidaje haka za ka gani motoci inda ma motocin ibada ake yi da su sai dai a kara da ibada karawa muke yi da ibada amma mu'uzami malam akwai wanda za ka samu malamin addini a shekara ya canja mota sau uku kuna ganewa lafta labtan motoci don haka wannan gasan mota da aka ce alhakumu takathur don Allah da arna ake ko da mu eh? shin alhakumu takathur menene ma'ana alhakumu takathur eh? ƙoƙari rige-rigen tara dukiya na fika motoci na fika kaza na shi ya halakar da ku hatta zur tumul ana magana da mu sai mutum ya ɗau ayoyin ya kai su zagin wasu malam ka ɗauko aya ka sa a kanmu idan mun sha duka kowa ya sosa daga baya mu zauna yanzu ya za a yi amma da mu waki muna fahimtar jama'a in dai ba mu rage ba ban ce a daina ɗinka riguna in dai ba mu rage ba in dai ba mu rage gidaje ba ba mu rage motoci ba mu rage can jin daɗi ba to gaskiya ba za mu ƙulla komai ba kila ka je ka ɗan yi nazarin walakadai makannahun fi ma in makannakun fi wajalna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama agana anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in id kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un waccan aya da ake magana abin nan azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kuma bayan ga hadisai ce ya ku bayan Allah ku guji laftawa kanku son jin daɗi fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imi in dai bayan Allah na kwarai ne ba masu son jin daɗi ba ne malam ga muka hannaye kamar 'yan mata hannayenmu ga su kamar 'yan mata ko ba haka ba malam da haka sahabban nan suka nemi wuri suka huta gaskiya da addinin nan bai kawo gare mu to amma tashi suka yi suka yi aiki tukuru to malam ya ce aiki na farko jilun musulmin. idan ba mu bane mu samar da kanmu ko mu samar da masu yi amma sai an samar da generation tsara ake cewa jil tsara wato wasu tsare kun mutane wanda suka taso a zamani daya ba abin da ke zuciyarsu sai musulunci Muje malam ya ce al'amurul awwal abu na farko jilun musulmin. تقوم الحركة على تكوينه تكوينا إسلاميا صحيحا متكاملا أسامي إتقنجيا ana gane ba ita ce za ta samar da wannan tsara ɗin a samar da wasu yara a ce kowane masallaci yana da yara mahaddata karanci dubu ɗaya ko dubu biyu ana ganewa ai a ce ga wasu yara nan sun kai su dubu biyu kowa ya haddace ƙur'ani ya haddace kutubus sitta ya haddace manya-manyan littafin musulunci duk inda ka bugo shi a musulunci yana kallon ka kar an fahimta ai kamala yanzu kam sai dai yaro ya haddace monkey elephant ki sabilillah fa a yanzu kam ko ɗazu ina jin yarana ce my za da ce iko sai Allah ban ce karatu ka ba la <laughs> ce iko sai Allah kana je a karatu kana je da ta za father kasa <laughs> ana cewa telo ya yi sewin menene riga da ce <laughs> wato bature ba karamin mugu bane eh, zai baka abinda kafin ka gama shi ka dawo kan qur'ani eh lokaci ya ƙure lokacin mutum ya tsufa yanzu ba gamu ba ai gamu duk lokacin ya ƙure ba mu karanta addinin ba <laughs> eh muna can muna yawo wallahi na kan faɗi wannan jama'a wahalar da na sha a boko kaso ɗari ko talatin ban yi ba addini ko talatin ban yi ba na fi shan wahala a boko shekara tara ne a primary school shekara takwas ne a secondary school shekara ta nawa a polytechnic Jam'a muna ganewa kuma wahala in tafi nisan guri ta tafiya gaya mana ake za ku zama gwamnoni <laughs> za ku zama ministoci <laughs> eh ato kaga kuwa nan cewa ake za ka zama ana kallahu kai yaro yana kallon ka bugu da bulala a hannu kana ce mishi wajen za ka zama ni <laughs> <laughs> Eh? kai ka sa akwai matsala ya jama'a mu canja tunaninmu mu yi abin da ya kamata kafin dare ya mana wai ana gaya mana ciwonmu muna ganin kamar aibata ma ba aibata ma ake yi ba ba aibata ma ake yi ba wallahi jama'a in dai muna son nasara sai mun tashi tsaye mun yi aiki kuma sai mun cire son zuciya ana ganewa idan muna tafiya a ƙungiyance idan aka ce jama'a tafiyan nan da muke za mu je layin da bai bullewa mu dawo mu bi nan shin me laifi idan mutum ya gaya maka nan hanyar ba ta bullewa ka dawo ka bi daidai me laifi a ciki nan take wasu za su labelin ɗinka matsayin makiyin tafiyar eh, ko ba ka ba kuma ƙarshe wanda kake ganin ƙila yana jagorantar tafiyar ƙila bai san wannan abin da ake faɗi ba tunda ba kowa ya kewaye komi da sani ba idan aka ce nan hanyar ba ta bullewa ku zo mu bi nan gurin za ta bulle shin wannan zagi ne ko taimako ne to ba masu sam abinda muke so duk abinda aka zo da shi mu ce daidai ne duk abin da aka yi mu ce daidai ne in dai ka ci gaba ana cewa duk abin da ka yi daidai ne wallahi ba za ka yi nasara ba domin annabi muhammad an je wajen yaƙi ya zauna zai yaƙi wani ya ce mishi ya rasulullah inda muka zauna nan wahayi ne Allah ya ce mu tsaya nan annabi ya ce a'a ni dai na tsaya ne fahimta ta ce ya ce to a ka'idar yaƙi ana fahimta kenan ga wani mai ilimin mai yaƙi wannan fa wahayi ake mai amma an kawo mashi gara a ƙa'idar yaƙi za mu mai da ruwa baya makiya a gabanmu idan an fafata an fafata sai mu je mu shawo ruwa su kuma ba su da ruwan sha to wannan wani dama ce na mu danne su annabi bai bi shawarar shi ba ba a samu nasara ba to kai dan kana shugabantar wata kungiya an ce ma ga gyara sai ka to mutane kumbure kumbure sai ka ce kai ka halice su haka fa muke yi daga zaran a unguwa an nuna ka ce kai ne shugaban kungiya to yanzu ya nuna kenan kai ne amirul muminina wanda la yi usalahu amr fi sabilillah haka ya kamata muna da gyare-gyare a cikin tafiyoyinmu malamai ne nan suke magana ba ni ba ne malam yake cewa in dai ana son a kai tudun na tsira dole a samar da kungiya a samar da wasu matasa a kero su takawinan islamiyya kerawa irin ta musulunci yaran da musulunci ya kero su da kiyamun laili ya kera su da karatun ƙur'ani ya kera su da karatun addini takwinan islamiyyan sahihan wato kerawa shiryawa ta musulunci ingantatta mutakabilan kuma cikakke mazansu da matansu a samar da yaran da ko da za a ce ga tv ba za su kalle shi ba dan baya gabansu kuna ganewa a samar da yaran da ko da za a nuna sharholiya ba su da lokacinta a samar da yaran da allah ne kawai gabansu Ka san in ana son yin haka sai an girka makarantu ta hafizul qur'an yanzu aka mu muna da su in za ka sa yaron ka sai dai ka haƙura da makarantar boko in ya gama ka sa shi boko tun daga rana asabar in an shiga karfe shida sai shida na yamma a fito to litinin haka ne talata haka ne laraba haka ne alhamis juma'a kuwa in kana so shi ma akwai abin da za ka biya a sake rike yaron kuna ganewa haka fa ake yi idan yaro koya shekara biyu to kaɗan jinjina shi ka ji irin nauyinsa eh kaɗan jinjina shi ka ji nauyinsa cewa ba za a iya wance kali da wancan tsarin ba za a iya mana malam mu ware karfe hudu zuwa shida mu koya ma yara karatun duniya duk sauran lokacin a bada shi wajen addini ana ganewa ai to sai an waye gari kaga ana nuna su yanzu a tafi jami'an wanda suka yi hadda qur'ani su ne first class su ake nunawa amma kawai an tsorata mu wanda alaysa Allahu bi kafin abada wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi wa man yudlil Allah fama lahu min had a samar da tsari mutakamili yakunu hadhal jilu bi masabati da'aini aw raka'izi lil mujtama'il islami al muntazar shi ma malam ya yadda cewa yanzu ba gwamnatin yaran nan da za a tanada su ne za su zama a matsayin adda'aim fila arrakaiz kamar duk abu ɗaya ne da'am abin da zai bada support yaran eh, na support kuje ta ko support wanda zai bada mai abin nan wato kai ya za a ce da Hausa ƙwarin gwiwa wanda zai bada ƙwarin gwiwa warrakaiz wanda zai zama kamar sanda-sanda wanda za a kafa su ne musulunci wato society na musulunci zai hau bayan su ya zauna da ka kawo shari'ar musulunci yau najeriya an fara yi malam kafin a kai wata shida ta lalace kun san dalili Ba ka tanadi matasan da za su rike ta ba Eh, domin musulunci kafin mu kafa sai mun kai ba ma neman abu wurin wani ba ma jiran su ba mu jirgin sama ba ma jiran su ba mu mota ba ma jira su ba mu likita ba ma jira su ba mu kaza muna da su a gida mun tanada sun iya komi wato wata tasha da turawa suka sa aka rufe ban san ko wani zai tsinkaye ta ba tasha ce da aka fito da ita dan alkur'ani qur'ani zalla sunanta alfajir alfajir alfada'iyya wannan tasha malam nan take bata kai ko ina ba tura suka ce kai idan wannan tashar ta ci gaba akwai matsala masu kishin islama suka samar da ita menene bambancin wannan tasha da sauran tashoshi yana da wahala ka ji kiɗa a tashan nan wai za a sako malami ya wa'azi sannan a fara sako kiɗa ko wata waka da wayau eh, ba wannan sannan a wannan tasha an nuna ƙur'ani yana gaba da komi duk wanda ya gagara a ƙur'ani za ka gan shi a wannan tasha ko ina yake a duniya za su zakalo shi kuma ƙur'ani ruwayoyinsa gaba ɗaya sauti sannan akwai alƙura'ul hirfiyun mahaddatan ƙur'ani masu sana'ar hannu mahaddacin ƙur'ani mai walda mahaddacin ƙur'ani tela mahaddacin alƙur'ani makanike wanda yake da wata hirfa wata sana'a ta hannu kuma mahaddacin ƙur'ani kenan me ya saƙon alkur'ani baya hana ka sana'a kada abin da kake na duniyarka ko ba shine sakon ba wannan shine abin da turawa ba sa so a gane wani zai ce ai waɗannan leburori ne sai aka fito da sashi na alqur'ul mihniyun makarantan alkur'ani ma'aikatan gwamnati sai a je a samu likita ya sha kot ya sha sut ya sha komi ya yi zaune a ofishinsa ashe malam mahaddacin alkur'ani ne a ɗan ba shi dama ya ɗan zuba mana kamar sumuni ɗaya zuwa biyu da tajwidi da ƙira'a mai kyau shi mahaddacin ƙur'ani ne kuma likita ne idan ba mara lafiya ya ci gaba da zuba ƙira'a idan an kawo mara lafiya ya dakata ya mai magani kafin a kawo wani a tafi wurin injiniyawa ne duk wannan tasha tana nuna wannan to wannan an fara ɗaukan hankalin musulmi a'a ashe a matsayina na yar boko kuma zan iya karatun qur'ani har ma in haddace a tambaye shi ya ka haddace qur'ani ya ce bayan ma sai da ya gama aikin gwamnati ya gama karatu ya samu aiki ya fara hadda kuma gashi yanzu ya haddace kaga wannan farfado da me al'umma ake ko yanzu ina tasha take eh ta je garinsu ke za ta dawo ta je garinsu kuna da jama'a in ana magana na ka rika kawo hankalinka wajen kallon kalubalenmu na duniya ne ba na garinmu kare ba ana ganewa yi idan ba ku yi da gaske ba addinin ma sai a hana ku yi yanzu ka ɗauki addinin najeriya da addinin kamaru kai wani fitaccen malami ka sani ɗan kamaru wannan arnan ya lallabo ya lallabo ya karba kasan malam ko soja musulmi ba a bari ya girma a soja ka je ka bincika ba su bari duk abin da ba ka an so a kwatanta wannan a kasan nan ya yiwuwa ne an yi ƙoƙari an yi an biyo inda za a biyo albarkacin irin wannan faɗakarwar ce aka samu abubuwan mu bai yiwu a nan ana fito mana da illoli don mu gyara a lokacin da wani yana kallon cewa ai wani taurin kaza ake kawowa ko taurin rai ko ko a'a sa ake so a rusa ai mun karanta da ku ka ga Allah tafi yawa fiye da biyayyarka ga wata kungiya kan dai wannan matsala ta Abdul Jabbar in za ta zama maka wa'azi ya kamata zama eh? ko yau ɗaya daga cikin fitattun 'yan dariƙa sai da ya karatu na minti 21 kan hukuncin abdul jabbar a musulunci haka ne wasu sun saurara bayanin yana nan a facebook sannan ya yi bayani a kan munafuncin waɗanda suka ƙi fitowa su faɗi illolin abdul jabbar a matsayinsa na ɗan tijjaniya fa yana yaƙarsa shin kuna ganewa a matsayinsa na wanda yake tijjaniya ma yana yaƙar waccan ɓanna to yanzu a sai ka ce a'a ne sai ka haɗu da shi a kashe waccan bannan in ya so sai a dawo a kashe tashi ko ba haka ba tunda ta waccan yanzu mai zagin manzan Allah ai kaga tashi ta fi wahala ta fi matsala fiye da ta wannan yanzu tunda wannan bai sarraha ba wancan ya sarraha tun da ba dan kungiya bane ke. ta kaifa mutu mutum yana kyamar mutum yana sunna dan kawai baya kungiya ko baya zuwa aikin kungiya to wannan dai ba shine irin musuluncin da annabi ya yi ba ba shi bane idan za mu gyara mu gyara idan ba za mu gyara mu ci gaba mu ga ina za mu eh? a tafi a gani ma ina za a bala yake cewa wa idza kana du'atul ishtirakiyya yusirruna ala anna al mujtama al ishtiraki la yabnihi illa al ishtirakiyyu idan yan socialism ha kuke ta socialism sune ishtirakiyya yan duniya wayewa wai saboda sakarci musulmi yana fitowa yana rubuta a shafinsa wai congratulation biden ya ci shugaban kasa an kada trump wato aljununu funun hauka ba babi babi fanni fanni kaga mutum da ya gashi kamar mai hankali a mawawa ne eh? wai biden ya ba da dama a shiga Amerika yanzu ba matsala kowa na iya shiga america shi damuwa shi an hana shi shiga Amerika. kuna ganewa amma ya manta Biden din nan ɗaya daga cikin ministocinsa ina jin kun gana tura bidiyon eh? ya tsaya yana godiya akan an naɗa shi minista a matsayinsa na ɗan auren jinsi yanzu haka ma da yake jawabin godiya ga mijinsa tsaye ai na tura wannan bidiyon in kana bin shafi na yana ma Biden godiya da ya dube shi ya zakulo shi a matsayin shi na ɗanwa na ɗan auren jinsi auren namiji da namiji mace da mace to shi yanzu ya auri namiji shi ne matar shi aka ba mukamin shi ko mijin na shiga shi tsaye yana taya shi murna matar shi ta samu mukami zangame mai kato shi ne matar wai wannan mutum mai irin wannan aƙida mai irin wannan tunani wai shi kake murna ya zama shugaban ƙasa jama'a kuna ganewa wanda harbun ne la na katala na fihi wala jamal da trump da biden duk ɗaya ne sai dai kowa ya zo da salon shi na cutar mu don ya ba da dama a shiga america ko ka a shiga wa ma yake so shiga zuwa amerika ma babu tsarin musulunci akan zuwa ƙasar kafirai ba mu karanta da ku ba wa safar ila biladil kufari wal akhdhi anhum ulumahumul fasida ko ba haka ya zo a littafi ba ko an ce maka da wasa ce yaushe zaka zo kana ba abin farin ciki bane kai musulmi abinda da za ka mai da hankali ta ya za a ka gina addinin ka rigimar biden da trump ba matsalar mu bace in ban mu nan mun samu lalura inda a ce kasar nan duk musulmi ne aka zo ana wani siyasa tsakanin wani da wani sai na gada man ji na ruwana dukka wanda ya zo cikin su kundin kafircin nan shi zai aiki da shi an gane ai kuma wannan kufuriya din ita zai ma aiki shi ina am abaina idan wannan kufuriya ta ce eh wallahi ko kai wane ne ko kun kai ku nawa ne ba zai bi naku ba an gane ai wannan shirkiya da ya rantse da ita ya yadda zai kare ta to idan za ku kare kakaf ita zai kare ana ganewa yanzu wannan demokaradiyyar da ake kai baka ga abin da ake yi ba buhari ba duk wanda ya zo ma sai an zagaye ba buhari ba duk wanda ya zo sai an zagaye dalili in dai ba zai yadda wannan littafin ba ya ɗauko na allah ya bi to malam babu yadda za a yi maka yadda kace so yeah? yau a yi ganganci a ɗauko ƙasar a ba shek fantami a danka mai ƙasar ku ba da wata shida ko shekara sai an koma muna zagin shi duk inda ya murda zai yi gaskiya tsarin ya riga ya murɗe shi ba zai iya yin daidai ba face wasu masu baƙaƙen kaya sun ɗaga mai yatsa rule of law rule of law yeah? abi doka abin saboda sun san doka ce da 'yan iska suka tsara kuna ganewa kuma sun san ba abin da ke ciki sai rashin mutunci in dai za a bi wannan dokar idan mutum ya sace kudi ana kallonsa ba a iya kama shi yana da menene kuke can ya eh? menene immunity me kenan kariya ko yau na so ne ka faɗa su ci wani abu ne sunan shi immunity abu ne mai kare barawo shi a ka'idar musulunci gwamna aka kira aka ce a kabiltal hadiya an baka kyauta ka karba kuma kana gwamnan musulunci ya ce eh ya karba ce wallahi innaka lasariqun wallahi kai barawo ne nan take ya cire shi a gwamna duk dukiyar da ya mallaka ya kwace ya sa ta asusu musulunci ya ce ba mu san tamu ba ba mu san ka ba sauran kayi sadaka amma ba za mu yi daka cuci musulunci nan take ba a jira 'yan majalisa sun zauna ba ba a je kotu ba ba a je appeal ba ba a je spring ba ba duk ba yi ba magana ɗaya za ta sa ka magana ɗaya za ta cire ka shine tsarin leadership in Islam. The leader in Islam possesses full authority to direct the affairs of the Ummah. Although he is compelled to consult and find out the opinion of the competent authorities in the Ummah. He is not, however, compelled to follow the opinion of any in every affair. The final word, the final word after consultation lies with the leader, not with the majority. an gama ce tsaya na wani kawo abubuwa tsarin karuwai da tsarin 'yan daudu shine zai wa al'umma wallahi duk malintan malami in dai da constitution na najeriya zai yi mulki wallahi sai mun zage shi ni nake gaya maka wannan saboda mai tsarin ba zai bari ya yi daidai ba tsarin ne matsala ana ganewa tsarin ne matsala yake cewa in dai 'yan socialism ko ba haka ba 'yan duniya sun dage cewa gwamnatin 'yan duniya ba wanda zai gina ta sai 'yan duniya to fa du'atul islami aula an ya ƙulu masu kira ga musulunci suka fi cancanta su fito su furta annal mujtama al muslim garin musulunci la ya banihi illal islamiyuna ba mai gina shi sai masu musulunci masu musulunci yawa kamar yadda mai wancan littafin yake cewa the people are, are governed by a system which was revealed, which was revealed, which they cannot modify or replace, whatever the condition may be. We are the ones to change, not the system. Ba wanda zai ce a yi reviving Qur'ani ko a yi kaza bai isa ba sai dai ka canja Qur'ani yana nan sunna tana nan malam in za ka canja ka canja da kaga al'amura sun kwance kai ne ka kwance ana ba ya yi magana kan tsarin demokradiyya wanda suke cewa sovereignty of the people in a democratic state it makes the people the source of authority wai mutane su ne gwamnati ka ji hauka it makes the people the source of authority they are the ones who make the laws and formulate the constitution kai kana da hankalin da zaka tsarin doka kai nan mai hankali ne wanda za ka yi rabo ka ba kanka ko ka fifita ɗanka ko matarka kana da hankali ai babu ala ya alamu man khalaqa ashe wanda ya halitta ba shi san dokar da ta dace da halitta ba dukkanin mun yarda cewa wannan waya tana da manual wanda ya kera ta shi ya mata manual bai kera ta ni in masa manual ya Allah zai kera mutum kai kai masa manual eh malakum kaifa tahkumun ya haka zai yiwu dan haka masu da'awa a musulunci su ne cancanta su ce garin musulunci ba bature zai zo ya gina mana ba ba dan duniya ba mu za mu gina garin musulunci kuma za mu gina shi ne da tsarin musulunci ana ganewa da tsarin musulunci kun ba bukatar wai sai mun shiga cikin su mun narke a'a muna daga gefe ba abin da ba za mu iya yi ba ni ina faɗin wannan yau matan mu da suka fara makaranta aka yi musu aure wata a JS1 wata a JS2 wata SS1 ta aure ko shin masallacin nan ba za a iya koyar da karatu a cikin shi ba dan an koyar da physics a nan an saba wa Allah dan an koyar da chemistry a nan an saba wa Allah dan an koyar da da, commerce an koyar da economics an saba wa Allah kawai abin da ba a da shi shine kiyada wadda ta dace jagorancin da ya dace muna nan muna faɗa da juna duk masallacin da ka je ba masallacin da ba faɗa a dai iya sani na in ka ga masallaci ba faɗa hannun 'yan boko zalla yake wanda su kuma ba addini bane gaban su abinda suka ɗauka addini to abinda suke so a yi shine addini to za ga an zauna lahiya saboda ba Allah ake bi ba amma duk masallatan mun kaje akwai rigima to ko ana rigima ba za a yi abin da ya kamata ba jama kuna fahimta in dai ana rigima to abin da ya kamata kuma ba zai yiwu ba to rigima za mu ko aiki ka taba ganin yan rigima sun yi aiki wannan yana wani bai cancanta ba wani yana wani bai cancanta ba an jima wance ya dauko ce kai na gano kai zuwa kai ko ba ka ke ba zuwa kai garin nan ina jin sati biyu ko uku ne na yi hudu ba kan kabilanci da sharrin kabilanci eh kabilanci kuma ba wanda bai da shi duk wanda baya da kabilanci shi kadai ne mutumin da ya san addini ya san abin da yake amma kowa yana da kabilanci bahaushe na da kabilanci bayarabe na da kabilanci Iyamuri na da kabilanci kowa bayarabe da kake ganin sa mugun mugun kabilanci gare shi ya su ya su ma to ba mutum bane ya bude baki ya ce wa annabi yake yake faɗa akan annabi ya ce rabi'ata ahabbu ilaina min sadiqi mudar eh makaryaci dan gidanmu dan kabilanmu ya fi mai gaskiyar da ba namu ba ya je ya rike gaskiyarsa mu kuma mu rike makaryacinmu saboda kabilanci ba haka ya bari ba a banmu da makaryacinmu ya fi mai gaskiyar da ba namu ba ya rike kabilanci wai wannan shine dan gari wannan ba shi bane dan gari ko sai mu ce maka wai da ɗan gari akan ci gari he wata aya ce wannan ya ka suke faɗi ko kuma da ɗan gari yake kashe gari da ko ba gaba? ya kamata ayar ayar a ƙara ce ta da ɗan gari akan ci gari da kuma ɗan gari ake kashe gari malam ba magana ba ce ta ɗan gari ko bako maganar da ake guda ɗaya ce ita ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun mu dai akan abin da Allah ya dora muke inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqu jama'a ko kuna fahimta idan dan gari ko bako ko dan ina kai mafi yawa sahabbai ba su mutu a garin su ba kuma annabi an ce masa bako a madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal ba magana ba ce mai kyau al'umma ta koma rigima ga aiki wannan masallacin da nake ciki ina misali da shi in na tafi wani masallacin shi ma da shi nake misali ba wasu mutane ake nufi wai da a'a ko ina ka je wannan misalin shi zan maimaita tun da karatun na zuwa gare ku kuna ji wannan masallacin idan ya daina rigima ya tasa kansa gaba a aiki to malam zai samar da nan wurin za ga muna fitar da likitoci mata kuna ganewa kuma masallacin nan shin laifi ne daga safe ba na son kawo dogon magana duk an karanta muku a tarihi ai kaga da ya shigo fada to da an kalli jikin shi alaihi basatatul arabi riga shi da ka gani ka ga ba ƙauye ana gane ba a riga ba ƙauye ne amma a ƙwaƙwalwa kar yake kallon ka da ya shigo fada yana tafiya da mashi yana caka mashin inda ya caka sai ya ja ya ga kafet da kima ya shigo ciki yana zuwa ga sarki a zaune sarki ya ishara cewa wannan dan aiken ku karɓo wasiƙar hannun shi ku kawo don ba a zuwa kusa da sarki da aka zo za a karba ya dakatar da wanda ya zo ce koma ka zauna abin da zan kawo shine karatun ku rike ya ce inna ma amara ni rasulullahi an adfa ha ilaika yadan biyadin ni wannan aike daga annabi yake nan take ya bashi sako cewa akwai wani mutum rasulullahi ni shi nake wa biyayya ba kai ba ruwana da girman ka ni da sarautarka annabi ya umarce ni in baka wasiƙan nan yadan biyadin wa ana la ukhalifu amran li rasulillahi ni da ka gani nan ba ni saba wa annabi umarni tunda dai ya ce in baka hannu da hannu ko ka karba ko in tafi ran nan aka canja dokar fada malam in ka tsaya kan musuluncin ka dole a bi ka yau musulmi su ce ba mu zuwa makarantar gwamnati da safe da yamma za mu zo wallahi dole a bi mu a yi haka mu ce da yawa a ƙasar nan amma ba mu da zuciya ƙarya ce muke yi ya ce ni annabi ya umar? dokar fada shi ne ka ba maga takarda ya ba sarki ya ce ba ni bashi ni annabi ya ce in baka hannu da hannu da haka ban san shi ba kai na sani kuma ni ban saba wa annabi umarni yaya kun shirya ku zama haka to ba shi annabi bai yi aiki ba sai da ya tanadi irin wayannan mutanen da su ya aiki annabi baya wurin fa amma ya ce annabi ne yake fada ina yi baya gaban annabi amma bai saba wa annabi mutum nawa ne a cikin mu wanda kai wani kake bi ba annabi ba abin da yake so kake yi ba annabi ba ga na annabi amma za ka yi na wani saboda neman girma ko neman gindin zama ko ba haka muke ba da aka ɗauki wasiƙa aka damƙa mai ya karanta a farkon wasiƙar da ya ga ya ce min muhammadin rasulillah shi ya a yabda bismihi sunan shi ya fara kafin sunana wa huwa abdi wai annabi ne bawansa wannan da ya ce sai ya kama hanya ya fita ko a kira shi a kashe ya ce wallahi la ubali ban damu ba ko aya na mutu ba da an addaito kitaba rasulillah ba dai na isar da sakon annabi ba to fal yakun ma yakun duk abin da zai biyo ba ya biyo kaga mutum yana bin annabi ruhan wa jasadar komi nashi annabi yake bi amma mu yanzu ta mutum yana ganin cewa misali sunna shine idan ya barge mu yana taje shi yana kyalli gaban yan mata shi wai yayi sunna ke. malam babbar sunna shine biyayya ga annabi Muhammad ana ganewa wannan ɗaya ne daga cikin mutum shida wanda annabi ya aika je ka dubu sauran da yadda aka kare da su malam kaga ana ɗauki ba daɗi da mutum ana ɗauki ba daɗi akan kare addinin annabi amma yanzu magana ce ko dai kaga mutum na kare ƙungiya kuma yana kuskurantar da yan uwansa in ka ce kai salafiya ne a cikin salafiya salafiya na zagin salafiya ko ba haka muke ba wai akwai yan salafiya kaza akwai yan salafiya kaza in izala kake magana haka ne idan magana kake ta yan ba ruwa na duk dai abin dai kai babu dai wanda ya dai wani illa ɗaya dai ku in za mu yi aiki mu tsaya mu yi aiki kuma abin da za a rika faɗi ba zai mana daɗi ba matukar ana irin wannan karatu kullum kuma ina tallatawa duk lokacin da al'umma ta ce kai wannan karatu ya fi karfin mu ce to a bari mu yi wanda za mu iya mu yi na farillan sallah eh, ko ba ka ba a akwai na farillan sallah ba ka bata mun rai ban bata maka rai amma malam wannan duk shafin da aka buɗo sai ya bata mana rai domin dai sabanin halin mu ne da ra'ayin mu annabi bai fara abin da ya ba sai da ya haɗa mutane mus'abu dan umairi kaji aikin da ya yi mutum ɗaya ne ya zo ya musulunta a hannun annabi ya ce daga yau makka ba dai sun rena annabi ba ya ce gari na ni nake musu supply na wake da kayan abinci daga yau sun daina ci sai gaba ɗaya sun dawo sun bi annabi malam da tafiya ta tafi sai ga wasiƙa ana roƙon annabi ya roƙi ɗalibinsa cewa kai ka kashe iyaye da takobi shi kuma yana kashe mu da yunwa yanzu ba a gane waye annabi ba ta dalilin sa amma mu yanzu ana kashe 'yan uwanmu a can muna ƙara kai musu shanu ana kashe 'yan uwanmu muna kai musu wake ana kashe yan uwanmu muna kai musu gero ana kashe yan uwanmu muna kai musu dawa ce ce maka shi neman arziki yake yi kuma ya je a kashe shi shi da arzikin duk a kona su ko ba haka yake yi ba eh? cewa ya eh, daga yau la tasilu ila makkata hatun wahida kwarar dawa ɗai kwarar wake ɗai bai ƙara zuwa makka har sai sun bi annabi gaba ɗaya sai da annabi ya rubuta mai wasiƙa ya ce ya kai wa ne ka sake musu abinci a taimaka musu da abinci wallahi duk wannan kurin da 'yan kudin najeriya suke mana wallahi billahi azim idan muka yi sati biyu ba mu kai musu abinci ba Amerika sai ta roƙe mu idan ma ita ke ziga su wallahi kuna ganewa sati biyu sati biyu kacal to amma ina saboda ba mu da shugaba guda da ya isa ya ce e abi ko a'a kowa gaban kansa yake to wannan shi ne zai iya sa mu samar da jagoranci guda idan muna fahimtar me yake jama'a kuna ganewa karatun ya ƙi ma yau